A iyakar Nijar da Najeriya ne a garin birnin Kwanni jamhuriyar Nijar da ke iyaka kilomita biyar da gari na farko na jihar Sokoton tarayyar Najeriya aka gudanar da bikin toye dukkan ababen da ke ta'ammali da miyagun kwayoyi da ake tsallakowa da su daga tarayyar Najeriya a shigo da su a kasar Nijar tare da neman shiga kasashen larabawa da su inda daga nan sai neman a tsallaka zuwa kasashen turai. Malam Hamisu Shuda shine kwamishinar rundunar tsaro na 'yan sanda na garin birnin Kwanni ya yi manema labarai karin bayani a daidai lokacin da aka banka makwayoyin wuta. Yau farin ciki ne a gare ni da wannan dama da kuka ba mu bayyana da 'yan Nijar gaba ɗaya kai da duniya gaba ɗaya ma don su san da lalle yau jami'an tsaro ba su kwanta ba kuma ba sa kwana kuma za su ci gaba da aikin da suke yi na yakin miyagun kwaya da kuke gani. Ku da kanku kun gani wannan kwayoyi da aka kama daga tramol har zuwa eh, shamar da ake ce mata wiwi da sauransu kantite ne wanda yau ba ma tsoro a kaf nijar za eh, zama na ɗaya daga cikin babban kamu da aka yi daga shekara 2016 zuwa yau to lalle wurin ciki ne a gare na halo da dukkan magabatan mu suka zo suka gani lalle gashi nan wannan kwayoyin da aka kama ga su za a kona su kuma gaban duka masharanta da masu shari'a ita dai wannan dimbin kwayar da ta kai ta ɗaruruwan miliyoyin sefa da aka toye a yau da safe a garin birnin Kwanni gaban mahukumta na bariki da na gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro na cikin garin birnin Kwanni an kama ta ne tsakanin watanni goma sha biyu da suka gabata abin da ya sa shugaban gundumar birnin Kwanni bugu da ƙari wakilin gwamnatin ƙasar yin godiya ga jami'an tsaron da suka gudanar da wannan aiki da ma sarakunan gargajiya da sauran al'umma da ke ba da haɗin kai wajen yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi. kantite eh, wanda an kama ba karamin kantite ne ba. wannan da kokarin fds ne kokarin eh, jami'an tsaro wanda dare da rana suna kokowa da trafika wannan to sai ake alhamdulillah tun da kantite wanda an ka kama misali an doka shambiran ya kai dari biyu da hamsin da biyar kilo dari biyu da hamsin da biyar in an doka cannabis shi ma ya kai kilo guda da kamar rabi tramamol kilo dari bakwai da saba'in da uku shine an ka kama da dubu dubu ashirin a shaida dubu ashirin da daya tarzel kilo dari uku da hamsin sannan valium kilo goma sha takwas kun gani cikin shekara guda ne an ka kama wannan allah dai na ya san wanda ba kama ba biska kun san nan hanyoyi ne akwai wanda akwai wuya jami'an tsaro su kama kowa da kowa kasancewa ana tsallakowa daga makwabta a cikin garin birnin kwanni da dimbin kwayar da ta soma ɗaukar hankulan mahukumta Mutan kasar ta jamhuriyar Nijar shi yasa hukumomin kasar ta Nijar girka runduna ta musamman a wannan iyakar da tarayyar Najeriya na yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a halin yanzu Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.